masaurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na na filin mata na studio kalangu wanda ni rakiya arimi ke gabatar muku da shi filin mata wani fili ne da ke tabo batu daban-daban da suka shafi mata inda muke gayyatar masana su zo su bamu karin haske a cikin abubuwan da ke ɗaure mana kai muhawarar tamu ta yau ta shafi kwanaki goma sha shida na fafutuka kan kawar da cin zarafi da suka danganci jinshi wanda ake kira seizure d'activism a turance wanda taken muhawarar tamu ta yau shine gudunmuwar da ƙasa da abokanan hulɗar ta ke kawowa wajen dakile cin zarafin mata da 'yan mata a cikin yanayin rashin tsaro ƙungiyar kula da lafiyar ta ƙasashen afirka wanda ake kira ops ta bayyana cin zarafin jinshi a matsayin munanan tasiri a shahohi wanda ke haifar da munanan illa ga lafiya da walwala na mata da 'yan mata duk da haka yana da mahimmanci a jaddada cewa za a iya gujewa cin zarafin mata da 'yan mata kuma za a iya rage munanan tasirinsa da wannan ne muka ga ya dace mu yi magana akan irin ta'asar da mata da 'yan mata ke fama da su musamman ma a yankunan da ake fama da rikici cewa da rashin tsaro inda muka gayyaci madam haruna fatima wakiliyar kungiyar da ke fafutuka kan hakkin mata cewa da kongafen barka malama Fatima. Barka kadi. Haka kuma muna tare da wakilin kungiyar kare hakkin mata da yara cewa da SOS 5 e Alzuma Ibrahim. Barka Malam Alzuma. Barka. da kuma Azara Alitan shugabar kungiyar mata wanda ake kira Association AFN CG. Baki muna muku godiya da kuka amsa kiranmu. Tuma da a azara za mu hara da ku, ko za ku iya tunatar mana cewa menene ma'anar shi cin zarafi? zai shi abin da ake nufi da shi shine kamar yadda kinka ce cin zarafi ne da ake yi ma biya mata mm-hmm. wannan kuma cin zarafi yana cikin abubuwan da shike sun hana ruwa gudu game da harkan mata inda mm-hmm. abu ne da shike ana yin shi ba cikin ka'ida ba ana yin shi kuma yau da kullum kuma karuwa yake ta yi mm-hmm. maimakon ya rage ana didi balle cikin kamar lokaci jahohi ko kaka ake cewa mhm. inda ake addakwai rashin kwanciyar hankali mhm. mata na ana musguna musu sosai suna ganin wahala suna ganin abubuwa da dama wa'anda suke ba su kamata ba kuma ba su cancanta ba kuma ba rayuwa sai kyau da gare su shi ne dai ga ra'ayi na yadda ta nufa dai shi dai da kusa dai shi ne wannan dai da na ra'ayi zan dawo gare ku insha Allah malam azuma mm. ko akwai wani karin haske da za ku yi bisa kan bebeje to kuma da ta hudi dai eh, shi musguna ne da ake ma mata bisa kan kaman abubuwa wanda wance al'umma ce ta tsaida ba tare da wani hujja ba wannan abun sai a dogara ga shi don saboda a rinka musguna ba mata e, tunda abubuwa ne wanda an duba an gani bai kamata ba ana iyawa wani abun a maida su shari guda don saboda a yi aiki tare a samu ci gaba na al'umma sai aka waye gari al'adodi sai suka yi yawa wanda su ne suke sawa ake wariya ake ware mace don saboda ita mace ce eh, a kibata hakinta mhm. to duk abin da aka yi wannan shine ake ce ma eh, bebeje to ko za ku iya ba mu ƙarin haske bisa kan shi wannan cin zarafin to wannan dai cin zarafi sai yi muku godiya da kun ka gayyato mu nan mhm. mu zo mu sa bakin mu cikin wagga mahawara bebe kin nan da aka ca kamar wanda sun kwaɗi mugzuna ma ɗiya mata da yara ƙanana mhm. ba ɗiya ba mata kaɗai ba har da yara ƙanana ma mhm. ana mugzuna musu kun ga declaration universal des droits de l'homme ba ta kawo wani bambanci ba wani wariya ta sa ciki akwai dokoki da yawa kuma da mu ta tsundum hannu cikinsu akwai kuma dokoki da yawa na cikin gida ma da ƙasa ta yi da yake ba da a wannan wariya a bariyinta me sa an ka waye gari an ka ga wannan abin musguna nan da aka yi musu mm-hmm. ya yi yawa menene musguna da aka yi musu abin da duk ya zamanto ba da son ka ba wanda duk eh, eh, takarar duk an ka maka ba da son ka ba ke diya mace an ka miki saboda idan kina mace ko saboda halittar da Allah yo miki mm-hmm. wannan shine ake ce ma wannan vbj kenan don ka shi na violence ba zai sirri da sha mm. zan dawo gare ku insha Allah malama azhar kuna tare da mu ina tare da ku to malama azhar wa'ane manyan tsare-tsare ne kungiyar ku ta mata take yi don hana cin zarafin mata musamman ma a yanayin rashin tsaro to mu ayyukan da muke yi ko muke cikin yi ma mhm. su ne mun ce ya kamata a waye ma mata kai su san da akwai dokoki waɗanda ke kare su mhm. kuma su tabbatar da cewa in an ka maka kaza ga inda za ka tafiya ga wannan da mu da jami'an tsaro mun saba yin mission haka mu yi wata caravan mu na jayo hankalin mata mu kwatanta musu akwai abubuwa da ya kamata su san da su ba kuma wa'anga jami'an tsaro su san da suna nan saboda su kare su saboda su kare su bai kamata ba a sa ana gunin su aiki na farin da mun kai mu sa su tare san sanda ya kamata su yi aiki ke population ki sanda in barkin jami'an tsaron ga suna nan saboda su kare mutane kuma in ba ku kama musu ba tsaro ba za yi da kyau ba sai mun yi aiki na mu sa su tare na farin farko bayan shi da mun kai aiki kuma da mu da jami'an tsaro mun ka bi karavan mun kai daga nan duka da region da mun je departement na tamamin departement biyu haka Mm-hmm. Ta yaya ne kuke aiki tare da sauran kungiyoyi cikin wannan kare hakkin mata da suke fama da cin zarafi musamman ma a cikin rashin tsaro? Yanzu haka mun zaman da kake nan ga nan kungiyar tamu AFNCG akwai kungiya sun yi gungu-gungu muna ce musu les organisations sœurs mm-hmm. wa'anda muke aiki da su sun kai ONG tsakanin ONG da association mun kai takwas ne ina ji da takwas wa'annan takwas kin sai sun ka doki wagga kungiyar ta kama leader ko kama port parole za a cewa. Mhm. kinan muna aiki da su da wa'annan kungiyoyi mhm. Barci haka nan muna aiki da tambarai bayan wannan mun sa komite da ya zai muke ce musu wa'annan komite da ya zai sun gama kullum dai cikin sun san an ce a kare hakkin mata mu mun ce mata kamar wanda ke zuwa migrant kinnan su ma kamata a kare hakkin su tunda dai mata ne su ma mhm. mun sa kwamiti guda goma sha shida tare da partner ne mun kai ki wannan aikin muna da partner mu wanda muke aiki tare da su game da wannan kare hakkin hakkin da adam sai su diba su gani kare hakkin mata da sun ga inda an kai wani abu wanda ba daidai bane ko wanda yake da abun ga masala sai su su gaggamu a nemi jayo hankalin wannan ko koke wannan kan matsala mhm. in ba su samu solution gare su ba su zo su gaya mana mu kuma in mun ka iya kashe wannan wutar sai mu kashe ta in kuma bamu iya ba sai mu ci gaba mu je wajen magabata tunda alhamdulillah muna aiki da gubernora muna aiki da conseil regional muna aiki da meri duk mm. sun san da rayuwar mu sun san da zaman mu sun san da aikin da muke to madalla eh za mu dawo gare ku insha Allah haja eh mhm. haja Fatima ta yaya kungiyar ku take aiki tare da sauran kungiyoyi don kare hakkin mata musamman ma na cin zarafi cikin yanayin rashin tsaro to mu dai kungiyar mu kwangafen ba kungiya ce da boye ba mhm. ko ba ta ba kungiya ce wadda eh, ita kadai haka sankande soja ba bindiga a'a kungiya ce da ta kumshi kungiyoyi association da ONG saba'in da biyu. kenan mu kungiyoyin da duk an na masu kare hakkin bil adam wane wane yan mata da matasa da yara matasa duk tare da kwangafin suke hmm. kenan wanda duk an ka in wannan bangare ne kamar na kwanciyar hankali akwai da na fafin nishar da aka ce ma rezo national de femme pour la hmm. shine ake ba wannan aiki ya ta da aiki kowane duk inda bangare bangaren da ya san an ka san kana kana da ƙari gare shi kana da ilimi mai zuri biskar gare shi sai a ce a ba kungiya za haka ba kamar kwanga fence za ta ɗauke komi da komi a'a kowane akwai domin kin shi sai a bashi yanzu kamar an ka kazancan kwance hankali waɗanda aka musguna ma dure zo national de femme pour la paix shi ka yin shi parce kun san Niger ta tsunduma hannu bisa wata takarda da aka ce ma agenda femme paix et sécurité mhm. resolution 1325 resolution 1325 kenan akwai matakai da yawa da an ka doka waɗannan matakai kamar wadda azar ta kwaɗi muna waye ma mata kai saboda san da akwai shi mhm. matakan nan da an ka ce ta an kai kamar in za a abin ga ciwon kai don an ka ce rigakafi ya yi magani cikin rigakafi shi ake ce ma prevention an ce mata da maza ko iya mata ƙanana an ka ce duk ba ca an ka daidai daidai ma ca an ka yan fiye da galite kenan zozo zozo ya zamanto suna ciki tsundume an ka zo an ka ce kariya shine a protection protection kinnan wadda ake kare hakkin waɗancan maza da lokacin rishin hankali wurin da ake yaƙe-yaƙe ko wani abu mata ma ya kamata a kare hakinsu daidai wa daida shi ma an fiye da galite daidai zo zo zo zo mhm. kunnan doki kuma resolution ta ban san kenan kun san lokacin nan in ana tashin hankali inda ake zondo confidi haka mhm. mata ana musguna musu ana musu waɗe ko mhm. ana dolanta su yanzu in kakkasa wata bincike kuma nuna ya ce kamar armen dole dole ko armen yara na sabida wurin da babu kwanci hankali kasanmu ita a gaba duk cikin duniya mhm. sosan fursan an ka ce yanzu mi an ka sai an ka gyaran huska don wannan resolution 325 sai an ka ɗauko wata resolution da ake ce ma wani mataki da ake ce ma ita ma 1860 1960 waɗannan duka ba wani abu ne ba ko soja ne ko masu jami'an tsaro ne ko wane ne ya yi mamta faɗe ko ya musguna mata wajen ta fannin don tana mace mhm. lokacin yaƙi an ka ce a kai shi koti a buga shi da sanda doka a buga mishi aiki da doka mhm, mhm. to kun gani kenan akwai mataki da yawa da ya kamata to waɗannan duk mu muna bayyana mutane saboda sun hakkin su akwai wani abin da muka shiga mu kungiya tana ciki mhm. shine aka ce ma kamar hulɗa tsakanin eh, jami'an tsaro da jama'a da al'umma mhm. to wannan mutane ba san shi ba wani wani in kattai kamar ban kila nan kittai in matan nan sun ka gani sai su tambaya wai don mine su ja yanzu muka gani su da police da kama in ba kai wani laihi ne bai kamata su zo sai muka ce sabi tsaron ku ne mhm. lokaci ne rawa ta sake kiɗi ya sake in mhm. cikin ba cikin kwanci hankali muke dole a kakun mutanen sai kun hulɗa da su kun kun kun san uwa guda uba guda za ku samu su bindiga ne gare su in bindiga ta kare sai a zo a kwace ku amma in kuna ba su labari ku ka gani gani mace don ita an madibi ita ce fada ita ce ko ina ce ka gani ya kamata da wuri sai ku haɗa musu to saboda wannan duk muna waya kai biskai ga wannan zan dawo gare ku insha Allah malam alzuma wa'anni halayya ne aka bullo don su mata da 'yan mata a ba su damar samun adalci da ayyukan tallafi a wuraren da ake fama da rashin tsaro kuma ta yaya za a shawo kansu to kamar lalle kamar yadda Eh, wanda suka riga yana suka yi magana abu haka ne shi duk abu in ana so a samu sulhu a samu kwanciyar hankali ya kamata a dama da duka eh, ya na ƙasa to bai kamata ba a ce yau an waye gari za a ɗauki wasu ƙuduri ko za a ɗauki wasu matakai maza sai su yi shi tsakaninsu su ware mata a lokacin an duba an gani a mu nijar mata sun yi maza yawa kenan duk abin da za a yi wanda zaka ce zaka ware rabin al'umma ka ce baka yaba da su kenan wani abin naka bai yi tasiri ba mhm. kenan wani abin shine a gani na kamata a ci gaba da shi duk abin da za a yi wannan a lokacin nan ne za a samu kwanciyar hankali cikin ƙasa. Mala Alzuma wani wa'anne manyan tsare-tsare ne kungiyar ku take yi don kawo kwanciyar hankali kan cin zarafin mata. To mu lalle mu SOS eh, eh, Farm and Farm Victim Development ko in ce kungiya mai kare hakkin mata da yara. Eh, muna aiki ne bisa kan hanya guda hudu da muka ɗauka mhm. hanya ta farko ita ce horo waye kai paske shi duk abu sai an waye ma mutane kai shine ake ce ma sensibilisation a yadda za a yi mutane su san abin da basu sani ba ko kuma bisa kan abin da suka sani a tattauna tare da su mhm. wannan muna yi na biyu shine in kaman an huskanci matsala mata sun huskanci matsala ko yara sun huskanci matsala wasu irin matakai ne ake ɗauka wanda za a iya musu taimako shine mm-hmm. muke cewa prise en charge mm-hmm. don in suka zo duk irin matakan da ya kamata mu ɗauka don saboda mu amso musu incinsu mm-hmm. don saboda in an taka incinsu a kwato musu shi tare da su muna ɗauka wannan matakai na uku kuma shine horo horo shine mi shine bisa duk abin da muke yi yau hanyoyi da muke bi mutane da muke aiki tare da su abokan hulɗa ko ƙungiyoyi ne ko gwamnati ne ko duka dai kowane ne wanda yake sa hannun shi a cikin abin ko zai sami shi a ciki muka ce ya kamata mu zo mu zamana tare mu yi horo mu kalli wuri guda kowa ya san wani irin aiki ne ya kamata yi wata irin gudunmawa ce ke kawo don saboda a samu a ci gaba mm-hmm. na hudu kuma shine bisa kan harkar eh, kudurori ko in ce eh, luwa ko mm-hmm. wanga shi ma ya kamata eh, mm-hmm. ya kamata a bi sau da kafa tunda ita dokoki su ne suke ba da hanya da za a bi in an take ma mutum hakkin shi ina za a bi don saboda kwato mai hakkin shi to bisa kan wannan ma mu da muke aiki dare da rana da tare da mutane wanda suke fuskanta irin na matsaloli ko in ce mata da yara muna gani wata rana sai ka ga an yi wani abu sai a ce eh, dokokinmu ba su yi ba magana bisa kan wannan in ba su yi magana bisa wani kan wannan kenan babu yadda za a yi to wannan ma muna aiki bisa kan shi don saboda a ringa samun lokaci ana zamna ana ƙara gyaran huska bisa kan dokokinmu don saboda duk abin da muka sa gaba mu samu mutu mu gure insha Allah. Mhm. Eh, shi to kungiyar taku yaya take rahewa mata da yara wanda ake ciwa zarafi cikin jihohin da adakwai tashin hankali. To kamar cikin duka jihohi muna da mutanenmu muna da reshe. Mhm. wanda yake aiki bisa kan wannan wanda yake kula da wannan kuma wata rana halu muna samu muna tashi daga nan eh, kamar babban birni mhm. mu yi tawaga mu tafi cikin gari gari gari gari don saboda mu ga menene mutane suke ciki to muna da mutane wanda suka kware kwararru bisa kan e, tallahi da kama ma mata da yara wanda suke fuskantar matsala mhm. shine in mutum ya, san an taka mai doka ko ya shiga cikin wani mugun hali in ya zo ya gan mu ne za mu bi sau da ƙafa mu gani menene ya cancanta a yi tare da shi eh, wata hanya ce za a gwada mishi wanda zai bi don saboda ya samu ya Eh, wannan inci shi da aka take mushi a tabu a taso to kasa suwa duk gari dai ko ma inda ake fuskantar matsala ne ko da yake yanzu a nijar kin inda babu eh, matsala ma kaɗan ne amma mhm. kenan duk inda yake a lokacin nan mu muna shiga muna huta don saboda mu gani mata da yara an kare musu hakkinsu kuma ba ma mata da yara duka ma al'umma dai duka har maza duka mhm. mu ga yadda za a ce an kare musu hakkinsu don saboda yau in dai babu shari'a a cikin ƙasa babu eh, mutane ana take musu hakin su kenan babu yadda za a yi al'umma ta ci gaba zan dawo gare ku insha Allah amma kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayoyin wasu daga cikin al'umma cin zarafin ɗaya mata abu ne wanda ko da yaushe gwamnati yake kalubalanta shi bayan gwamnati kuma ana samun partner partner cin zarafin ɗaya mace ba abu ne mai kyau muna kira gwamnati wannan abun ƙara sa himma sama shi saboda ana samun shi zutu a kakara a kakara inda mata ba su waye ba mace ba san incinta ba ana samu alhamdulillah sannu sannun gade sama saman ga an samu ONG ONG suna shiga suna samun animator suna waye ma ƙauya kai game da an an kace zarafin ko aka miki hwaɗe ki zo ki faɗa ma akwai wakilai ko mai gari ko wata konsayye ta garin ku ki faɗa mata ba a son ki ɓoye saboda ita ta idda da wannan abun zuwa ga hukuma ke yi kina abin kira ga hukuma su gane tun daga mayor tun daga mai gari zuwa meri zuwa jisis har zuwa ga shugaban kasa kenan su gane haƙƙi ne nasu dole na kula da haƙƙin ɗaya mata a cikin ƙasar Nijar kenan muna hota yau a ce cin zarafin ɗaya mata a ƙasar Nijar babu shi kwata-kwata ya zama tarihi abu guda na ya kamata ya ai doka mai tsanani ko dan shugaban kasa na yayi wannan fuel cap yayi wannan cin zarafin ya kamata a hukunta shi yanda ya kamata a hukunta shi in ana son abin a bishe shi yanda ya kamata amma in ya zamanto kullum ana cikin son kai mutum shi laihi kai uba baka zamna ba ka san ɗanka ya mugun laihi sai ka kai intervening na a sako shi kaga nan ta bangaren ma ana samun wannan matsala ba su kai babu wani hukunci babu wata doka da ta buge shi mai tsanani a inda ana bugun su duka waɗannan masu cin zarafin iya matan nan inda ana bugun su da sanda da in ka taba yarinya za a ɗauka maka mataki yanda baka sato to kenan gobe ko dan uwa ka ga zaka wannan aiki kai da kanka za hana shi cin zarafi abu ne mai girma sosai tun in ka duba tun daga addinin musulunci har abin da shahi dokokin turawa in ka ga cewa abin da zai shahi fyaɗe to zaka iske hukunci yana da tsanani a bangaren gwamnati da a bangaren musulunci wanda ke yin kamar misali fyaɗe ɗin su ya kamata a ce kamar na farko an waye musu da kai ko wa'azantar da su na su ji tsoron Allah na kuma su san cewa misali idan suka eh, taɓa yarinya karama to kamar sun ɓata mata rayuwa ne gaba ɗaya. Tumadala mun saurari ra'ayin al'umma akan al'amuran cin zarafi malama fatima me za ku ce akan abin da kuka saurara to kan abin da muka saurara dai abin da za mu ce kamar dai al'amari na na kullun na yau da mhm. gobe mhm. shine mhm. sun ka maimaita abin da suke abin ga saboda kun san duk wannan abin wanga abu duk tushen shi shine a jahilci in ka saurara zancen jahilci ne to har ka ji jahilci ko muna zaton in ana sa boko don kunga inda ake tashi hankali na kunga lakwal ta kai dubu nawa da anka da anka ruhe mhm. da mutum nawa yan mata da suke nan ba su nan ga zuwa boko kenan dole arman dole sai ya yawa da dokoki lalle dokoki nishar ga sani na nijar tana dokoki waɗanda ana aiki da su waɗannan abu sai dai ya zamanto tarihi ya shiga mhm. cikin tarihi mhm. insha Allah zan zo gare ku malama azhar kuna tare da mu ni ina tare da ku to me za ku ce akan abin da muka saurara to abin da muka saurara kamar dai abin da ake fadi ne lalle ni dai ka abin da ya ja hankali na sosai mhm. shine na ya kamata ya zamanto abin an an kai shi a dinga fadi a bar boyewa wannan kuma sai an tashi dan dan dan waye ma mutane kano duk dai tur da tur da waye waye kai nan ne mhm, mhm. Mm. to madal zan dawo gare ku insha Allah malam alzuma me za ku ce akan abin da muka saurara to lalle <clears throat> na saurara na ji mutane sun yi zancen eh, abubuwan da ya kamata da matakan da ya kamata a ɗauka wannan haka ne mhm. ba a samu ci gaba wajen aikin da muke yi in ba an hore mutane kan mutane ba ne don saboda su ringa hutawa suna hodi. in an musu ko in sun gani an yi a wani wuri su hoto su hodi. tun da ni ina tuni yanzu kungiyar mu shekara 25 da muke aiki bisa kan wannan lokacin da muka fara sai mu zamna mu kwana da kwanaki baka ga mace ɗaya ba da za ta zo ta kawo kukanta sai da muka shiga cikin gari duka da muka yi wannan eh, muka yi dukkan wayan da wanda za a iya mutane za su iya ji don saboda su san aikin da muke yi kuma su san zaman su ne muke yi tukun lokacin nan mata suka fara hutuwa suna hudi in sun huto sun hudi a lokacin nan ne tukun za mu samu dama da za mu bi abin wanda ya yi abin a kama shi a hukunta shi wannan hukunci dole ne kowane ne shi in ya yi abin da ya kamata a hukunta shi ne zai sa gobe wani ba ya yi ba in ba a hukunta to mutane za su dogara za su ɗore da yin abubuwan wannan to shi kuma bai kamata ba Eh, Malama Fatima, menene takamaiman batun da mata da 'yan mata a cikin yanayin rashin tsaro kuma suke jira kuma ta yaya kungiyar ku take tallafawa wa'annan bukatun? mu dai kama dokoki mun ce akwai su da mhm. an kai dokokin nan ana aiki da su nice muku wannan sai ya zama almara wanga zancen sai ya zama almara to kungiyar mu tana waye mu kai bisa dokokin da akwai kuma mun ka ce muku muna zuwa cikin gari gari har ni kai muka zancen bankilare mhm. mu inda duk ake da kamar wurin da yake dai bai da daɗin wuri zuwa can ne muke tahiya su bankilare su waragu can difa su ina da ina duk muna tahiya tilibiyar kullun ya ya zamanto muna jiki ko shekarun shi mun hito da tilibiyar redi man shi ma na hito da tilibiyar menene yasa nan wajajen da muke tayya sabida can mata sun yi fuskantar abin ga murguzawa da sosai mhm. to mu ko ko mu babban abin da mun kai sai mun ga matan nan ko an waye musu kai sai mun ka sa su ma wanda duk sana'ar da kana iya yi sai mun ka ga masu da wata kungiya da ake ce ma michel michel kin nan mai karaf ce mun ka tai mun kai abin ga hanyar mai karaf yanzu mai karaf tana ba su tallahi alhamdulillahi da take ba su tallahin nan suna nan tsaye suna zamne. to madala kamar yadda kuka taɓo batun rashin kwanciyar hankali mhm. a jihar tilabiri inda tashe-tashen hankula a wannan yankin ya yi yawa sosai har ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wajen 2,500 tun daga shekarar 2017 wato kashi 52 cikin 100 na mace-mace da ke da nasaba da rikicin nan a wannan lokacin ne ya sa wannan yankin ya zama cibiyar tashin hankali a kasar Nijar a cewar wani bincike da cibiyar nazarin tsaro cewa da ESS ta yi. To ta yaya kungiyar ku take ke aiki tare da al'umma wajen wayar da kan jama'a da domin kawo kwanciyar hankali domin ka kwanciyar hankali kun sani mu ca muka musu ba a yakin gari sai da dan gari mhm. kenan yaran ka in yaro ya lalace mace ce in yaro in yayi gida kyawu mace ta tuntun da ke wa ke ka gani maza sun tabi da abinci ko an kashe su ba suna dan ka in ka gaina bin mugun mutum ka gaina wata mugun ya tabi aka ga yana wani hali ya kamata tun da wuri ka taro kuma in ba ko shigo cikin gida mu a idanu mu an madibbai mu mun ka sani mu ga zuwa fada mu ka ji mu adda kunnuwa mu da adda idanu mm-hmm. mu ka ji to kenan tun da wuri in ka ga mugun mutum kai ka san shi sai ka taika ka ka mm-hmm. sanar da mai gani zan dawo gare ku insha Allah malama azhar kuna tare da mu Ina jin ku. Malama Zara ta yaya kungiyar ku take aiki tare da al'ummomin gari don wayar da kan jama'a da haɓaka iyawar ku domin hana kuma da mayar da martani akan cin zarafi a wuraren tashe-tashen hankula. To, lalle a wuraren tashe-tashen hankula surtu dai mu dai wanda dai mun kai a nan dai shi ne ga lokacin da an ka yi tashe-tashen hankulan nan. Mhm. Mu dai nan yadda mun ka yi strategikin da mun ka yi baske ga lokacin da ake tashi hankalin nan mun yi gudu sosai ya zaman abin ya kawo rigima tsakanin ya taba mana zamantakewa ta tsakanin mutane Ni mhm. yasa haka nan wani ce nan kaza wanga yake kaza wanga yake kaza mhm. nan kuma an ki ayi ne gosi an ki abin ga to daga nan dai mu mata mun ka tashi duk kabilolin da kenan don mun ka gaggama matan su duka mhm. family leader kin da kenan mun ka yi group mu mun ka tashi mun ka ce mu vraiment mun yi Allah wadda da rashin tashin da rashin kwanciyar hankali wanga abu bai kamata ba mu zo a yi kokari duk yanda an kai karshen ta za a zama autour mm-hmm. table guda mm-hmm. a zo a sasanta nan dai da mun kai wannan mun kai kira tunda namun ce in gaya muku lalle kamar yadda hajiya ta fadi mu ma muna cikin agenda fanta et sécurité on est membre mhm. muna cikin groupe de travail femmes jeunes de l'Afrique de l'Ouest Idi Sahel shi ma wannan muna cikin shi wannan group de travail din mhm. ah, wani ce tana cikin shi don mun ka ce to tunda hakan gani har kaga take mun kai kira mata wa'anda ke can wajen ya maikin nan mhm. mun ka ce ya kamata ku tuntubo mu fufu mata agar muna cikin wahala wanga abun ya kusa kawo mana wani cikas ya kusa kawo matsala ta tsakanin mutane da kansu mhm. ko da shike a Nijar wannan abu yana da wuya tunda zamantakewa da arme da aifuwa sun gama komi da komi amma wa'ansu halaye da mun ka gani nan ba za su ji mana dadi ba a gaba mhm. ai kokari to dan ne dai mun ka samu dai mun ka yi mun ka wani forum kin mu an ka zo da kowa da kowa har mun kai an ka kai mu ma niyame ma mun kai organizing forum ke dai ya zamanto dai prema ban so in na shiga da ya take abin za yi yawa mhm. har ya zamanto ah, abin ga example da ya fam da gade ya yi dan burwikin shi an san da shi paske shi ina tune da shi ko lokacin da za a wata za a tsaya maliki na an taba kiran mu daga nan mu je pour parler de notre example muna gamuwa inda sai mu kwatanta ke mace kamar yadda hajiya ta fadi gida fa in ya lalace mace ne in ya gyara kuma mace ne. Mhm. Azara ana iya cewa ana iya cewa kenan cin zarafi ya yi sauki a yankunan nan? Ba a cewa dai ya yi sauki ba a cewa dai kamar da da da nan a'a. Mhm. Amma har yanzu akwai sarwa mhm. tunda har yanzu akwai mutanen da ba su son su fadi. zan komo bisa zancen fadin nan ne mhm. na daya an yi kamar wani eh, abin ga fadekin nan mhm. mutane ba su son fadin shi wallahi mhm. sai su ga kamar tonan asiri ne na daya na biyu wa'ansu kuma a cikin jahilci ne menene jahilci baka san inda zaka tahiya ba baka san akwai dokar da za ta kare ka ba baka san abin gaba tun da fasili ma mutum sai sai su ce maka ni ba na sani cikin abin gaba in ka tayi ma wani ne ka sani wani ne wace hanya za ka bi wasu hanyoyin ne ma abu su sani ba shi yasa dai abin dai gashi nan dai amma yau tun da muke ake abin ga yau mahi yawan mutane sun san ke an anka ci da zarin ka ko wani viol kinka ko wani abin ga da ka yan yi shi ka san kana iya kana iya jinin ka tafi gendarmerie in ka je gendarmerie akwai reponda in ka tafi komisariya akwai wanda za ka gani akwai hashin dai kuma relation kin ma ta tsakanin talakawan mazamna gari da su 'yan jami'an tsaro ma ta karu za a cewa ko mhm. ta karu ba kamar da bane shi ko wani na sauran wani ko ko wani na sauran wani a'a yanzu zamantakewa kin ta yi kyau da kyau da kyau mai yawa mutane kuma sun san da saboda a shimfida kwanciyar hankali ba aiki bane wanda jami'an tsaro su kadai za su dole sai da taimakon eh, sai da taimakon jama'a mhm. to madalla zan dawo gare ku malam alzuma shin a wuraren da kuke aiki ana iya cewa cin zarafi ya rage ko ya kawo karshe to lalle ba a ce ba ya kawo karshe amma wani wannan ragewa an ina iya cewa ya rage tunda akwai etude da aka yi ta baya ta karshe ita ce ta shekara 2021 eh, ta kwatanta cewa an samu cigaba an samu raguwa Mm-hmm. shi ko wannan raguwar da aka samu kamar yadda na hudu da saboda mutane yanzu sun fara ganewa in suna huskanta irin wannan matsala ko ku suka ga a wani wuri ana sa fuskanta matsala suna zuwa suna hudi ko su zo su gaya mana mu kungiyoyi ko kuma su je directman su gaya ma mayor ko polis ko gendarmerie wanda dai ya kusa da su suna hudi in ya yaso ana samu a gani da za a yi a ciwo kan abu. Mm-hmm. to wannan abun gaskiya ya sa an samu an samu ci gaba sosai. Tuma da lakahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata mai suna Bibata Hamidu. Bibata Hamidu dai ma'aikaciyar radiyo ce mai yin shirye-shirye da ke nan jihar Tilaberi duk da wuri ne na rashin tsaro tana ci gaba da aikinta na wayar da kan al'umma masu saurare. Mai kimanin shekaru 39 da haihuwa, Walgida Bibata Hamidu na da yara uku. mace ce kamar maza ta dage sosai don ganin cewa ta cimma burinta a cikin aikin da ta sama gaba. Walgida Bibata Hamidu ma'aikaciyar gidan rediyo ce wadda ta kwashe shekaru da dama tana cikin wannan aikin tun da ta soma shi ne tun a shekara ta tara a Radio Suda da ke Daga shekara ta biyu kawo yanzu Walgida Bibata Hamidu tana tafiyar da aikin nata ne a gidan rediyo Bani FM na jihar talabirin inda take gabatar da shirye-shirye na wayar da kai da makamantansu ko me ya hankalinta ga shiga wannan aiki na jarida sai ta ce radio goyo haikan maga seno yana san bugte wannan aikin rediyo abun da yasa na maida shi aikin samar da kuɗin shiga don biyan bukatu na shine yana birge ni kuma alhamdulillahi na samu biyan bukata a ciki wasu su ma sun samu biyan bukata a yau wayewar kan da muke samu ta hanyar gidajen rediyo suna da yawa jama'a sun albarkatu mu ma da ke aiki a cikin gidajen rediyo mun amfana a cikin duniya gaba ɗaya har ma da nan a karkarin nan mu musamman muna da matsalar samun labarai da waye kai ɗan jarida shine ke tashi zuwa neman labarai muna ɗaukar kayan aikinmu mu shiga karkara neman labarai wajen mu don kara ma juna sanayya yau a ko ina a duniya ana aiki da gidajen rediyo kuma ina ake samun duk waɗannan karuwa a cikin rediyo ne kenan yau mu duka mun amfana da shi muna godiya don mutanen karkara na samun amfanin shi don a cikin karkara duk inda ka je suna da gidajen rediyo an samu ci gaba kenan an tsira ana kuma samun sauki don shi ne na ce ni aikin ganin rediyo yana matukar birge ni ya shiga min zuciya na ci amfani shi mata na ga kamar ba su da yawa cikin gidajen rediyo mata ma'aikata cikin gidan rediyo kankani ne maza sun yi su yawa ba radio goiterera radio goitere alboraino ba'ira bubakar umaru shugaban gidan rediyo bani fm ya yaba da kokarin na'uwar gida biba ta hamidu Eh, Madam Bibata Hamidu mace ce mai kuzari da ke son yin aikinta kuma take kokarinta duk yawancin lokacinta tana aiki mace ce kamar namiji da ke da zafin nama da ake iya saka ta ɓangaren maza dalilin jaruntakarta da kuma nacewarta hakika na yi aiki tare da ita a gidajen rediyoka da dama daga cikinsu radio bani fm na talabiri tana fara da kowa Yau da 'yan shekaru, ƙasar Tilaberi na fama da matsalar rashin tsaro wadda ta kawo koma da baya a cikin al'amura daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum. Duk da irin wannan matsalar, musamman ma a cikin wuraren da take tafiyar da aikinta, inda rashin tsaron ya yi kamari. Walgida Bibata Hamidu ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen gudanar da rahotanninta da makamantan haka. Aiki shine ke kare mutuncin ɗan Adam, in ji Walgida Bibata Hamidu. Bibata Hamidu kenan. wata ma'aikaciyar uh, rediyo a jihar tilabiri duk da yake yanki ne wanda ake tashe-tashen hankula tana ci gaba da ayyukanta na ma'aikaciyar radio da kuma wayar da kan al'umma masu saurare e, fatima me za ku ce akan wannan aikin take sai dai a ce ita ma tana ka nata gudunmuwa tuntun da an ka zancen kwanci hankali ba zancen mutum ɗaya ne ba mm-hmm. sai an gama hannuwa an cuɗa juna an zama uwa guda uba guda za a ciwo kan matsala kenan Allah saka mata da alheri tana kana ta gudunmuwa tuntun da abin da sa nata yake da almashi mu kamar mu ONG haka in mun ka tahi mu ba mu da odiyansa babba mhm. menene odiyansa babba ita cikin radio ta aiki yau radio kin ga nan tana iya zaman ta nan sai in gurti ana jin ku to mu koyar da muryar mu inda dai wurin da inda ka tsaya to don nan yana da kyawo sai dai mu ƙara ba ta kuzari mu ce Allah saka mata da alheri kuma mhm. ta ci gaba tuntun da ta ce abu ne in kana son shi dole kana yin shi so mhm. madalla mm. malama azara me za ku ce akan abin da muka saurara ito eh lalle kai abin da zan cewa wannan mace ce wadda ke bada kokarin ta sosai ma mhm. ce mata Allah saka sun ce Allah saka mata da alheri mhm. kuma ya kamata ta zamanto duka mata wanda ke aiki cikin radio kimin su masu da ke example bisa gare ta mhm, suke ta taimaka sosai ma an yaba sosai da aikin ta mala alzuma me za ku ce akan abin da muka saurara to lalle kamar yadda sauran suka faɗi haka ne mace ce mai kuzari mace ce eh, gwarzau za a ce tunda shi aiki da aikin da kake yi in baka san shi in bai cikin ranka mhm. bai yiwa ya ci gaba to ga macen ta gwada aikin da take yi ba don saboda kuɗi take yin shi ba don saboda wani abu don saboda tana son aikin tana kishin aikin kuma tana so ta taimaka wa mutane mhm. tunda yau 'yan jarida duk inda ake su ne suke ba da labari su ne suke ba da horo kenan aiki ne mai muhimmanci wanda suke yi wanda mu mun gane tun ba yanzu ba tun da muka fara aikinmu na wannan gwagwarmaya da muke bisa kan kare hakkin mata da yara muka gane cewa in ba mu dama ba da 'yan jarida aikin mu babu inda zai je saboda shi muka tun da fara muka yi muka ba su horo muka yi yadda zan yi dai duk wani abu da zan yi tare da su zan yi don saboda su zasu su wallafa shi ko ina a san shi wannan mace kenan kawai sai da in ce Allah ubangiji ya biya ta Allah ubangiji ya kara ba ta kuma kuzari da haƙuri ta ci gaba da aikinta. Uhm, uhm. Eh to wani irin shawara ne za ku bada domin kawo ƙarshen cin zarafi na mata da 'yan mata? To shi wannan ko da yake wasu sun ɗan tsokano shi kaɗan. Uhm. Shi wannan aiki da muke yi bayyayuwa yau wata kungiya ko wani dai haka ya taso ya ce shi wannan shi da kanshi shi kaɗai zai murkushe wannan abu Abu ne wanda dole ne mutane sun gama hannu. dole ne kungiyoyi da 'yan eh, da sojoji da polisai da gendarme da 'yan jarida da 'yan likita da 'yan justice kowa da kowa akwai rolkin da yake iya ko in ce akwai aikin da yake iya akwai hannu tallafin da yake iya kawowa mm-hmm. sai an zamna an shirya an tsara tare an kama hannu a lokacin da za a iya murgune za a iya ganin ƙarshen wani abu mm-hmm. in babu shi da sauran gaskiya da sauran na akaba. Malama Azara kuna tare da mu? Ina tare da ku. Malama Azara, menene shawarorinku domin ayyukanku da kuke aiwatarwa na hana cin zarafi a kan mata da 'yan mata a wuraren da babu tsaro zan iya cewa su yi tasiri? To, kuma yadda yake ya kamata ake an hada karfi. Mm-hmm. Ƙungiyoyin nan da 'yan gwamnati da 'yan da 'yan soji. Duk dai a gama gama karfi dai mhm. an ka gama karfi a yi wata structure wadda ta gama kowa da kowa mhm. wadda za ta nazari ta gani wa'anne hanyoyi ne ya kamata a bi inda lalle cin zarafi abu ne daban daban daban daban daban mai yawa mhm. in an ka gama kowa da kowa kowa cikin domin shi zai kawo nashi kokari sai a samu a daidaita a gani yadda za a bada lalle yanzu ma kungiyoyi kowace cikin cikin wajenta tana nata kokari ba abu ba ne bane wanda shi za a raina shi amma an ka hada karfi kuma mhm. da yi na biyu na ce kamar a duba a gani ya zamanto a cikin ko mata sun san suna da inci kuma sun san akwai takardu luwa-luwa haka mhm. wanda shi ke suna proteje su da su da su. Mhm. kuma ya zamanto an san da cewa wa'annan kuma sai da ilimi wani abu kuma jahilci ne amma da hankali wajen karantar da yara kuma ya zama so ko da wani lokaci dai ana haduwa ana taruwa ana abin ka rama wa'anda ke yan sisi bisa gare su hada kai kin nan mhm. kun je su hadu su gama kai mutane da dama su hada kai kowane cikin fannin shi kuma a kwatanta ma mata ga hanyoyin da za su bi kuma a kwatanta musu da cewa akwai dokoki waɗanda suke kare hakinsu mhm. tun da mafi yawa ba su ma san da dokokin nan ba cikin dashi dashin nan kuma wannan aiki an ka yi shi ba. ya to an birgine shi cikin radiyo kamar yadda wannan mace take Allah ne take yin shi mhm. da kuma abubuwan muna yin su gaskiya sai mu yi su a cikin faranshi mhm. faranshi ba duka ba son suke matan mu mai yawa ba su yin faranshi ko da shi ke cikin dajin ne duk inda ka sai ka iske cikin dajin ma ka iske mu tana da radio tana saurare tana saurare mai hausa za ta saurare busanci eh, za ta saurare manci za ta saurare to cikin wa'annan halshe halshe na halshoshi cikin su ne kamata a bayyana su a bayyana dokokin mu duka mhm. wa'anda ke kare hakkin mata da yara mhm, mhm. kuma a yi kokowa da rishin da rishi autonomization de la femme kamar mu yanzu zan ba da example na nan ga duka eh, komite da yadda nan da nake ce muku mun yi mun ka komo mata da kansu sun ka ce mana suna so a ba su tallafi su yi aiki daga nan tare da OEM mun ka yi mun ka ba su kudi kudade cikin abin da kinan goma sha shida mun ka ba su kudade su yi aiki wata uku wa an ga su maido wa an su su doka kuma gaskiya sun kai da sun ka kai wani wuri sai sun ka ce mana kuma yanzu abin da suke so a mu samu musu wuri inda za su dinga haduwa da su da yan bakin haure na na cikin kasa da yan bakin haure waɗanda sun ka zo su profite kowace da abin da sani ta sani ga su ma su sane shi kenan wa'annan duka suna cikin recommendation kin da zane. To madala masu saurari a nan muka zo ƙarshen muhawar ta ta filin mata a kan gudunmuwar da ƙasa da abokanan hulɗarta ke bayarwa wajen daƙile cin zarafin mata da 'yan mata a cikin yanayin rashin tsaro. Mun kasance tare da malama Haruna fatima wakiliyar ƙungiyar da ke fafutuka kan hakkin mata kwangafen da wakilin ƙungiyar kare hakkin mata da yara cewa da SOS 5 e Alzuma Ibrahim da kuma Azara Alitan shugabar ƙungiyar kungiyar mata wanda ake kira Association cg Ni Rakiya Arimi da na gabatar muku wannan muhawarar sai ne isa ka kan na'urori muke ce muku ma'asalam. Amma kamin mu bar muku filin za mu bar ku da shirin namu na filin mata. Ki hamsu, ki hamsu. To menene kuma? Kai hamsin zai sa irin wa'yan ga kayan ta waje. Sai ka ce ba ta da mahaɗi kai. Biyar kenan. Ki hamsu wai lahiya ki. Tun ɗazu ina miki ɗumi kina ƙilgo. Me ma wai kike ƙilgawa haka? Ina ƙilgo ne. so nawa da in kika ga mutane da sai kin yi magana akan hanya daga kin gane su abin da kike yi kenan hotun da muka taso sai zato sai zato zato zato zato ya isa hakanan da Allah zato zaton mi kuma nai kadi ni abin da na gani kawai nake haɗi hmm. da farko wata mace ce kika gani da za ta shiga bar kika ce wai karuwa ce to ke wai habsu in ba karuwa mi zai kai mace cikin bar sayan wani abu misali akwai barkin da suke sai da abubuwa da dama kamar su abinci da dai sauransu ke kadi duk macen kwarai ba ta sa ta guda cikin bar kuma haka nan ne haka hmm. nan ne zance na hmm, ji na biyu kika ga abokin aikina da ya bar gashin shi ya toho wai kika ce yana shan ganja. Ba haka nan ba na ce. To mi kika ce? Cewa na yi. Mm. Idan ba ganja shi ka sha ba, mm. to duk mahaukaci ne. Tun da in ba haukace ba mi zai sa shi bar gashin shi ya toho in barkatai haka. To wannan dai ake cewa zato kadi. Roje, bawan Allah, mutum ne mai kirki. So nawa nake ce miki idan kika ga mutum ba a ganin shi bane zaka haɗi abin da ba haka nan ba a jikin shi. wani bi abin da kika gani da halin shi ya bambanta wallahi kadi zato ba abin kwarai bane kinan ki daina wallahi kin sha mini kai da zato zato zato wai miye ma zaton kadi zato ya kamata ki sani da cewa abu ne ka ga mutum mhm. ba ka ma san ba da haka nan ne ka ɗora mishi abu wanda ba daidai ba ba tare da kin tsaya kin karanta mutumin nan ba ko kuma kin san mutumin nan ke dai abin da kike yi kenan tun ɗazu. Kadi ni babu abin da na yi cikin abin da kike faɗa. kawai haka nan ne nike in na ga abu sai na zanta to kina iya magana yadda kika so amma matsalar shi ne zaton da kike yi ka yi wa mutum zato yana hana ganin kirkin mutune. ko kuma ganin kyan halayyar mutune. duba ki gani idan muka ɗauki zato muka sa a gaba wallahi abubuwa da yawa masu kyau za su wuce mu ba tare da mun ga kyansu ba ni ina dai daga cikin waɗanda idan suka ga abu tsammaninsu na farko kawai da shi suka fake tsammanin su na farko ko wanda wani bi ba haka nan ba ne kina tune da wata rana da muka je kasuwa tare da ke kika ga wata mace wai he kika ce wai mai ce yo kin da ta kura mini ido <laughs> wai kuma tana son ta cinye ki da kuma ta matso sai kika ga hannu cewa ashe wata ƴar ki ce kin ma santa to na ji lalle kama wannan karan kai na dan na dan ke fakadi ke fakadi wannan kaɗai ne ki ji tsoron Allah kadi kusan kullum sai kin bace duba ki gani kaunan makwabciyar nan taku zara da kike cewa wai ba mutumniyar kirki ba ce wai dan kina ganin tana yawan yawo kin ce wai ba ta samu bakakinta ba ta samu ko ba ta samu ba ta kam samu eh, kiri hmm. to kin gani ko ba wannan bane na farko ko abin ya zama mutu miki kawai sabo kadi kullum ne sai kin yi wannan abin ya kamata fa ki duba wannan zancen haka ne kuma yanzu da ke min zancen na fara ganewa lalle ina da zato to me zan yi don in kiyaye zaton ba abu bane mai wuya kadi ɗoki lokaci ki ɗora wa kanki tambayoyi ki ce yaya ziki yi ki bar wannan mugun halin ɗauki lokaci domin gane mutum ko kuma ki san da shi kamin ki shafa mai wani tabo idan kowanne cikinmu ya ɗauki lokaci ya dubi abu ya ɗauke shi da halin kirki to abubuwa da dama za su sake a cikin duniyan nan Kina da gaskiya kan hamsu, yanzu zan hwarawa, kin san wani bi. Mm. Daɗin zance ga jawo hakanan. Yoyo ne Allah, ana magani kai na ƙaba. Haka ne wani bi daɗin zance, kadi amma a yi ƙoƙari. Babu wanda ya ce, barin abin nan bai da wuya, ba sauƙi ba gare shi. Amma dai ki yi ƙoƙari, don ma saboda lafiyar ƙwaƙwalwarki. Haka ne wallahi hamsu, na ko gode, Allah ya biya ki, zan yi ƙoƙari.